رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ذاك السلام عليكم ورحمة الله مكمل صادوا a yau lahadi sha قوة الربيع الأول في كرة shekara ta دا أشرين bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin ne mai albarka sharhul warakat fi usul fiqh wannan shine darasi na nawa ashirin da hudu na khairan to don ba manta ba muna magana ne akan al-mukhassisat al-muttasila tunda magana ce reshe ne na al'am wal khas daga cikin al-mukhassisat al-muttasila mun yi magana akan al-istithna haka ne ku sannan kuma daga baya muka zo muka yi magana akan sharadi mun yi magana kan sharadi ko mun yi to da kyau yanzu za mu shiga cikin al-mutlaq wal muqayyad haka ne bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد المطلق والمقيد والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق يحمل عليه نعم، المطلق يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع ويحمل المطلق على المقيد على المقيد أبن زي ما جانا a نقول gudun المطلق والمقيد وفي كلام wal muqayyad مسمى لنا المطلق sannan ko mu san menene al-muqayyad shine sai ce wal muqayyad bi sifati yuhmalu alayhi al-mutlaq shi al-muqayyad wanda aka kayyade shi da sifa ana dora shi ne yayi aiki akan al-mutlaq kaga mas'ala ta uku kenan wato mas'ala ta farko ma'rifatul mutlaq mas'ala ta biyu ma'rifatul muqayyad mas'ala ta uku hamlin mutlaqi ala al-muqayyad abin da ya ambata na cewa kan raqabati quyyidat bil iman fi bab al kamar baiwa da aka ce fata hariru raqaba an kayyade ta da imani a wani sashi na waɗansu wurare wa utliqat fi bab al an yi itlaqin ta ba tare da ba ta sifar imani ba a waɗansu wurare kamar misali inda aka kai daidaiwa da imani da ubangiji ta ala cewa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga nan mun an yi takayyidin raqaba bil iman fala budda an takuna hadhihi raqaba mu'mina a wani ran an yi tsalakin ta an ce raqaba kadai ba tare da takayyidi da imani ba fa takunu shamilatun بالمؤمنة وغير المؤمنة شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة كما المثال فإن الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى فهنا أطلق أطلق الرقبة ولم يقيدها بالإيمان وهناك قيدها بصفة الإيمان وننظر لسيتي لا بد من حمل المطلق على المقيد وتودع تن ga wanda yake san kai na kure in ya tashi yantar da baiwa zai yantar da baiwa mummuna to sai mu ɗauka haka wanda ya zihari in ya zo ka fara zihari to zai yantar da baiwa ce mummuna idan mutum bai ya tambaye mu cewa to ai Allah ta yasa ka haru da raqabatin min qabla an yatamassa wa lam yasifha bil iman sai mu ce eh hadhihi raqaba jaa wasfuha bil iman fi makanin akhar fa ma hamilu hadha al makan ala zalika al makan هنا جاءت مطلقة فلا بد أن نحملها على المقيدة شيني لا بد من حفظ المطلق على المقيد مسألة أكتر نعم. هنا فتاة مفهنتا هنا حفظ المطلق على المقيد باوا هكا يتبع كون الوقت أكثر مطلق لا بد من حفظه على المقيد أكي إذن أزوى ذا أبابي قدادي أبو نفر كو سبب أبو نجي الحكم هنا فتاة مفهنتا سبب الحكم yanzu da muka kalli yantar da baiwa da ke cikin wa man qatala an fata fa da raqabatin mu'mina me ya sababin yantar da baiwar kisa to anan gudun zai wallazina yuzahiru min min nisa'ihim thumma yahudumu fata fa da raqabatin mu'mina me ya sababin yantarwa zihari to kaga nan gudun ikhtalafa sabab sababin da yasa yantar da baiwa a can ba shine sababin ba anan gudun mun gane sabab kenan to sai hukunci amma kuma hukuncin ɗaya ne domin a can gurin baiwa mummuna me za a yi mata yantarwa haka nan gurin ma baiwa wadda aka ce mutlaka me za a yi mata kaga alhukum wahid <laughs> ina ba don fahimta to akwai waɗanda suke ganin sai in sabab da hukum sun zama ɗaya sannan ake hazul mutlaq alal muqayyad akwai kuma waɗanda suke ganin a'a idza ittafaqa al-hukm ana yin hamdul mutlaq alal muqayyad ko da ikhtalafa sabab ko sababin ya zama daban inda dai hukuncin ɗaya ne to za a yi ne hamil mutlaq al muqayyad amma in hukunci ne ya saba ko da sababi ya zama ɗaya amma hukunci ya saba ina ba da an fahimta to a nan gurin wato ba za a yi hamdul mutlaq al muqayyad ba suka ce yanzu misali dauki wadan Allah ta'ala da yake ya yi hallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum إلى المرافق وتعنى من ya kayyade hannu cewa ba dukan hannu ba zuwa ina zuwa dan da ya ce wa aidiya kuma aka yi shiru to da ya zanto dukan hannu mutum zai wanke amma da aka ce me ilal marafiq ja at taqyid kenan wa in tahidu ru'usukum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أنا أقول أنت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في أكي مي في أكي إطلاق الأيدي ku shafi fuskar ku kuma ku shafi me hannunku kaga anan ya zo me mutlak a can ya zo me muqayyad to a nan gurin sababin kaga dadde ne domin sababin yin alwala shine dan kai me sababin yin tayyama shine dan kai me amma hukuncin ya saba domin a can gurin abin da ake wa hannu shine fasdu fasilu bihakum wa aydiyakum a nan gurin kuma abin da ake wa hannu shine ne shafa almasu kaga alhukum istalaf to a nan gurin za mu yi hamdul mutlaq al muqayyad ba za mu yi hamdul mutlaq al muqayyad ba limaza lian al hukma istalaf hatta wa in kana sabab wahid lakin al hukm mukhtalif al hukm mukhtalif fa huna la yuhmad al mutlaq al muqayyad domin a nan gurin idan kace ce ai lokacin da an yi itlaqin hannu a taimama to sai mu amfani da taƙayyidi da aka yi a alwala sai mu hamdul mutlaq al muqayyad ta yadda a alwala za a wanke hannu zuwa gwiwa to idan ka zo taimama ma za ka shafa hannu har zuwa gwiwa sai mu ce ai nan ba za a yi hamdul mutlaq al muqayyad ba حتى وإن كان سبب واحدا al الحكم مختلف لأن الحكم هنالك الغسل والحكم هنا المسح وهناك فرق بين الغسل والمسح azumma amal amra ma'ana dai waɗannan ababai da malamai ke kallo kenan asbab da kome al-hukm shine binda ake lura da haka malamai duk sun yadda idza tafaqa sabab wal hukm la budda min haml al-mutlaq ala al to amma har kuma sun yadda idza ikhtalafa sabab wal hukm la yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad to ya rage mas'aloli guda biyu ittihada sabab wa sannan kuma اختلف السبب واتحد الحكم لما كما اختلفوا بعضهم قال بحمد المطلق ابن المقيد وبعضهم قال لا وهذه مسائل ثلاثية تنظرونها في المطولات فترى ما هو الراجح منها لكننا نعرف موافق الاتفاق مواضع الاتفاق وهو حيث يتفق السبب والحكم لا بد من حمل المطلق او المقيد واذا اختلف السبب والحكم فهنا لا يهمل المطلق او المقيد لكن اذا اجتهد السبب واختلف الحكم أو العكس اختلف السبب واتحد الحكم فهذا موضع خلاف بين العلماء أظن أن هذا واضح فكذلك منا ده مسألة قد أوكو أنا أقول مسألة تفرقه معرفة المطلق ما هو المطلق من حيث التعريف مسألة تبيو ما هو المقيد من حيث التعريف ثم المسألة الثالثة حمل المطلق أي المقيد وأن الجزئية تنين إن إن إن أكفى بين طرفين wato wanda shi ne nassin maganar al-Imam al-Juwayni to ta kunshi waɗannan masail din guda uku wanda abin da zai biyo bayan yanzu duk sharhin su ne da bayanin yadda za a gane su surar abin a cikin tunaninmu sai ce me هنا بحثان الأول في المخصص الثالث وهو الصفة الثاني في المطلق والمقيد أما الأول فالمراد بالصفة المخصصة للعام الصفة المعنوية وليس النعت المذكور المذكور في علم النحو وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال فمثال النعت bari mu fassara wannan yace a nan gurin muna da abin yin bincike a kansa guda biyu na farko fil mukhassis al-thalith tunda mun yi al-mukhassis al-awwal shine ne al-istithna wal mukhassis al-thani shine al-shart al-mukhassis al-thalith daga cikin al-mukhassisat al-muttasila shine ne as-sifa nan gurin zamu gano sifa sannan abu na biyu al-mutlaq wal muqayyad abin da yasa zai kawo al-mutlaq wal muqayyad dan zai bukaci zuwa ga sifa to duk inda muqayyid yake kuwa muqayyidun ne akwai muqayyidun bi sifa ne to kaga sifa din nan kenan nau'i ne daga cikin anwa na al-mukhassisat al-muttasila wannan ke nuna kenan akwai wani bangare na haduwa da juna tsakanin babin al-khas wal am da babin al-mutlaq wal muqayyid tunda cikin al-mukhassisat akwai as-sifa to kuma as-sifa tana da dauri muhimmi cikin at-taqyid ina fata mun fahimta shine dalilin da ya kawo babu mutlaq al muqayyad a nan gurin shine ta ammal awwal abu na farko shine abin da ya shafi al mukhassis salis wanda shine sifa wal muradu bi sifati al mukhassisa lil am as sifatu al ma'nawiyya abin da ake nufi da al sifa wadda za ta zanto ta yi takhsisin am ita ce sifa ta ma'ana wa laysat an na'at al mazkur fi ilm an nahw ba wai na'at ba wanda ake ambatansa a naha a ilimin nahawu ba shi ke nufi da sifa ba tunda a nan wurin kaga abinda ake nufi da sifa a cikin ilimin nahawu shine annat an gane ko annat wal man'ut mana a sifa wal mawsuf an gane ko ra'aytu taliban mujtahidan kaga at-talib man'ut ne sai dan to mujtahid menene dan sa annat kenan an gane ko ah. ra'aitu rajulan shuja'an kaga a shuja'an shi ma dai na'at ne ina fata fahimta yace to ba wannan yake nufi ba yana nufin as-sifatul ma'anawiyya sifa ta ma'ana sifa ta ma'ana ko ana samun ta koda kalma ɗaya ce amma sifa ta na'at dole sai an samu na'at din an samu man'ut kaga sai an samu kalmomi biyu amma sifa ta ma'ana ba lalle bane bai zanto kalmomi biyu aka samu yanda Allah ya yi ya ayyuhal ladina in ja'akum fasiqun bi naba'in anan guda akwai za ja'a wasu. الجائي بأنه فاسق لهم فاسق صفتي الفسق صفتي صفتي إيه؟ من معنوية إن فتان فهمت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن كنا أولاة حمل كذا ما صفتي معنوية إن فتان فهمت أولاة حمل المهم يتي وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام إذا كانت فنكسر صفة دمكي مجانا أنا أقول أكنتها ita ce ma ash'ara bi ma'anan duk abin da ya shelanta wata ma'ana yattasifu bihi ba'du afrad al-am wadda wani bangare na ɗaiɗaikun am ke sassantuwa da ita min na'atin sawa'un ya zama na'atu ne aw badalin ko ya zanto badal ne aw hal ko kuma hal ne to zai baka misalan su dan ka gane bambanci tsakanin asifa a wurin malaman nahawu da kuma asifa a wajen yan usulul fiqh yan usulul fiqh duk abin da ya bada ma'ana to ya zama mai sifa amma in nahu dole sai in ya zanto kalma ce kalimata ne ihdahuma tabi'atun lil ukhra fa hadhihi tabi'a wa hadhihi matbu'a kannatu wal man'ut to anan wurin ne suke maganar sifa amma a wurin usulul fiqh ko da ba tsakanin natu wal man'ut bane ba ja'a zaidun bahikan kaga bahikan din nan meye matsayin sa a nahawance hali to amma a wurin malaman usulul fiqh kaga ya bada me sifa da anna maji'a zaid ma ja'a hakaza mutlaqan wa inma huwa muqayyidun bi kaunihi ضاحك جاء وحالة مجيئه متسف بالضحك جاء وهو متسف بالضحك اذا فهو فهذا وصف اما أرمى ما لمنه هذا ليس بوصف وانما هو حال اذا فات ام فهمت اها تهكا بدل او جمع لمنه بل لي بس دوكا تيوا صفتي اما اصول الفقه ان دوكا صفتي ام فهمتكو زي بدل مثال سيجب فمثال النأتي فمثال النعت هذا وقف على أولاد المحتاجين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا معبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترك المبتاع وكذا نقول نعت أتكاو أما صفه. أول ما لمنها نهى وأن إتكت إيتي صفة وسوء الفتح سوء لوانا ما صفة أما كما قوتنا في صفات أمبان لوانا وأن أما تنصف لوكة المتيتي هذا وقف على أولادي المهتاجين wannan wakafi ne ne wa ‘ya'yana mabukata wannan ya nuna wannan wakafin zai shafi wa mabukata cikin ‘ya'yansa amma gairin muhtajin fa ka gani da kuluna fi hadha al-waqf da ya لأنه قيده بكونه an gane ku wa min qawluhu sallallahu alaihi wasallam irin sa ne kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man ba'a nakhlan mu'abbaran فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع yace mun ba'a nakalan mu'abbaran dukkan wanda ya sayar da dabinan da aka riga aka yi masa kilili fa samaratuha lil ba'i to ƴaƴan dabinan wannan na shi mai sayarwa ne illa an yashtarit al mubta'u sai fa in mai saye ya sharɗanta cewa a cikin sayan fa na saya har da ƴaƴa to sannan ƴaƴa suka zanto lil mustari a kun san kilili da ake wa dabino duk wanda dabinan sa ya huda ya zo ya masa kirmi kaga yana shirin ne ya'ya to a wannan lokacin sai ya zo ya sayar da gonar dabinan gaba daya kaga sai ya itacen dabinan ya sayar to lokacin da yi ciniki to kai mai saya ka sai itacen ne kada ya'yan nashi ne saboda me saboda ya riga yayi kirmi inda ba a riga aka yi kilmin dabinan ba kawai itacen ne a tsaye to a wannan lokacin kai mai saya wato ainihin itacen dabinan ne da duk abin da ke kansa amma in yayi kilmi ya'ya ba su riga sun zo ko sun zo ɗan kaɗan kuma suna kan gaba da zuwa kenan to a wannan lokaci duk abin da kuka kulla ciniki a kai ka sai da dabinan ne ba amma ya'yan na shi ne don haka zai miƙa maka itacen dabinan ne bayan ya riga ya tsinke mai ya'yan to kaga nan manzo Allah man ba a nakhlan mu'abbaran mu'abbaran din ya zo mai na'at na nakhl nan take kuma ya zama sifa kaga ma ba an nakhla faqad wa inma ba an nakhlan mu'abbaran sai manzo Allah ce to fa samaratu halil ba'i to ya'yan sun zanto na mai sayarwa din ne fa illa an yi sharadul mubta sai dai kai in mai sayi dama ka san wannan hadisin tunda aka zo sai sai ka ce to fa ba wai itacen kawai ba har da ya'yan za mu kulla ciniki a kai to idan mai sai yayi wannan sharadin to shikenan kun gane ai فقوله مؤبرا وقوله معبرا صفة للنخل ومفهومها أن النخل إذا لم تعبر فثمرتها لمشتري يوا yace kaga cewa mu'abbaran ya zanto sifa ce da dabino wa mafhumuha abinda za a fahimta karkashin wannan lafazi na manzo sallallahu alaihi wasallam annan nakhala idza lam tu'abbar idan mutum ya tashi sayar da dabinon da bai masa kilimi ba fa samaratu hadal mustari ko da da ya'ya akai amma kawai sun suka fito ba tare da kayi kinni ba to ƴaƴan da ke kai gaba ɗaya na wanda ya saya ne ba sai ya sharɗanta maka ba amma in ko kayi kinni to sai in ya sharɗanta sannan suka zama nashi kun gane bambanci ai saboda cikin yin kinnin dabino akwai aiki akwai ziyada na duhud naka kai mai mallakar dabinan ka kai wani aiki kai wani kila ba kai kadai kai ba sai da ka sa aka taya ka ko ka ko library da aka yi kinni din to kaga nan ah, musulunci sai insafin ka ya maka adalcin cewa a baka ƴaƴan dan kai kai wahalar ayi musu kilmi amma kuma in baka kai wahalar kilmi ba ƴaƴa suka fito haka nan kai wani dabino to lokacin da mutum ya saya sun zama nashi ko ya sardanta ko bai sardanta ba kun gane wannan ai wani ومثال badal hada وقف ala أولاد المحتاجين minhum ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج على المستطاع على المستطيع منهم. واتو بدل كما مسالم بدل شيني اذا متيت هذا وقف على اولاد المحتاجين منهم. wannan wato wakafi ne a bisa ga 'ya'yana mabukatan cikinsu ka ga minhum na auladi kaga badal ne saboda ka nan gurin ma ba zai shafi kowa da kowa ba kenan sai da almuhtajina minhum wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin badal ko fadin Allah ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila kalmar walillahi 'ala an-nasi hajjul bait wannan ta wajabta aikin haji akan kowa da kowa duk wanda kalmar nas ta shafa to wajibi ne da aikin haji sawa'un kana zakaran aw unsa kana kabiran aw sagiran kana abdan aw hurran kana ganiyan aw faqiran dan Allah ce walillahi ala nasi Allah na da haƙƙin aje aikin haji akan dukkan mutane wajibi ne akan su amma sai kawo man istata'a ilayhi sabila kaga kallon na annas fa yakunu wujubul haji ala almustati'i minhum nan sai zanto aikin haji kenan an kayyade shi da cewa sai ga mai sai ga mai iko sai ga mai istita'a amma wanda ba da isa ta'a to ba lalle bane sai ya aikin haji kaga wannan badal din shi ya fa'idantar da wannan hukuncin kaga an ba dan haka ba alan nas ya zo mai mutlaq lakinnahu an man istata'a sayyadahu bil istita'a aha ومثال الحال قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقوله متعمدا حال من من المضمر المرفوع في قتله وهو يدل على أن الجزاء خاص بالعامل دون المخطئ والناسي وهذا على أحد القولين في المسألة شاء الله والله أعلم مثال هالك وفد الله تعالى في جزاء الصيد yadda ne sakamakon mutumin da ya farauci dabba bayan ya riga ya sanya ihrami a jikinsa an gane ko idan mutum ya sanya ihrami na aikin haji ko na umara to akwai abin da kake kira mahazurata ihram ababen da sanya ihrami ya haramta maka su kamar aski kamar sanya turare kamar rufe kanka kamar sanya ɗinkakkun kaya wanda ko riga da sauransu ha kuma an haramta maka yin farauta farautar dabba an gane ku to idan mutum ya farauci dabba yana cikin aikin haji ko yana ihrami da aikin haji ko umara to hukuncinsa shine wato jaza'u saidi jaza'u saidi shine sakamakon yin farauta din aka wajabta masa da nemi makamanciyar dabbar da ya farauta cikin dabbobin gida ya bayar da ita sadaka dole an gane ku dole ya fidiya kamar idan mutum ya ya farauci wato ainihin zomo na daji don yi ci to sai ya nemi dabbar da ta yi kama da zomo cikin dabbobin gida sai ya saye ta sai ya yanka ya bayar da naman a matsayin fidiya na wancan abin da yi idan mutum ya farauci barewa to sai ya nemi dabba daga cikin dabbobin gida da ta da suke da kama da mai barewa idan mutum ya farauci jimuna sai ya nemi wata dabba daga cikin dabbobin gida da take kama da jimuna wato ya saya ya yanka ya bayar da naman sadaka a matsayin fidiya to wannan dabba da zai nema mai kamanceceniya ko mun saninsa da dabbobi ko shi ne malamin gandun daji na garinsu ba yadda shi ya tabbatar da kamar da kansa ba dole ya nemi adalai guda biyu cikin malaman zamanin sa adalai guda biyu ya faɗa musu na kashe dabbar na kashe dabba iri kaza ta daji a matsayin farauta bayan na sa ihrami na aikin hajji ko umara wacce ce ce kama da ita cikin dabbobin gida su mu tabbatar masa ka ba da kanka ba dole ka nemi adalai guda biyu ina fata an fahimta aha to shine an samu a da wani ya farauci jumla a dabbobin gida suka ce to wanda ya kama da ita shine raƙumi akwai kamantacciya tsakanin jimina da raƙumi jimina ta da dogon waya raƙumi mana dogon waya tana da dogayen kafa su raƙumi mana dogayen <laughs> Su yi <laughs> to an samu cikin salaf wanda suka yi haka to a nan gurin a ayar da ta zo tana magana akan jaza usai. za mu ga hal da aka kawo shi don ya zanto muƙayyadi Allah ce wa man qatalahum minkum muta'ammidan cikin ku duk wanda ya kashe dabbar farauta muta'ammidan kaga muta'ammidan din nan ne hal ne ai halata kaunihi muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala min an-na'am to dole ne a yi masa sakamako da irin abin da kwatan kwatan abin da ya kashe cikin dabbobin gida ya kashe ta daji sakamakon sa shine a wajabta masa sayan wata dabba da ta yi kama da ita cikin dabbobin gida to shine sai Allah ya ku bihi da wa adalin minkum ma'abuta adalcin cikin ku su za su yi masa hukunci ba shi zai zaɓi dabbar da kansa ba Allah ne ko hadi yan balig alka'aba dole ne wannan dabba ya saye ta ya kai ta ya yanka a wato ainihin hurumin makka ko a cikin makka ko a amina ya kyautarwa ko ya sadakar ga talakawan yankin ba a garin su zai yanka dabba ba sai dai a can فهذا باب إلى فرقتنا وأكر خالف أنت أول مساكنا أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام إلى آخر الآية الشاهد ديشيني ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلناهم فقوله متعمدا حال من الضمير المضمر المرفوع في قتله وتك كذا متعمدا ان حال صاحب الحال ديشيني ضمير اللي كيف ويتكين قتله دون مثيل قتله fi'ili madi ne yana buƙatar me fa'ili wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takadiruhu shine kuma sahibul hal din وهو يدل على أن الجزاء خاص بالآمد wannan kuma wannan hal ɗin da ya zo ya zama kamar sifa ce da aka yi kaidin hukunci da ita cewa kafara ba ta zama wajibi akan ka lokacin da ka farauci dabbar daji kana da ihrami sai in ya zanto kayi hakan ne da ganganci dunal mukhti'i banda wanda yayi da kure wannasi ko wanda yayi da mantuwa wanda yayi da kure shine wanda bai san hukuncin ba ya san ihrami sai ga barewa sai ya farauce ta bayan ya farauce ta aka ce kai an haramta yin farauta farauta na cikin mazuratul ihram wallahi ban sani ba to wannan kafara ba ta shafe shi ba tunda Allah ya kaide kafara ga cewa me muta'ammidan wa man ko kuma wanda ya san hukuncin amma sai manta annasi kenan ya san hukuncin cewa lalle yin falauta na cikin mahazuratul ihram amma sai je farautar sa daga baya sai tuna to kaga shi ma wannan hukunci na cewa yayi kafara bai shafe shi ba wa hadha ala ahad alqawlayn wannan fa in mun dauki daya daga cikin zantukan malamai guda biyu da akwai wadanda suka ce ko da wannan din ma sai yayi kafara amma waɗansu suka ce a tunda dai aya ta ce muta'ammidan dukkan wanda ba muta'ammid ba hukunci ba za ta yi da shi ba wa huwa al-azhar insha Allah wannan ko shine zancen da ya fitowa fili insha Allah wa Allahu alam amma al-mabahatu thani yanzu mun gama da mabahas na me na sifa yanzu mun riga mun san sifa a wurin malaman usulul fiqh ba ita ce sifa a malaman nawa ba sifa a wurin malaman nawa shine annatu wal marud amma sifa a wurin malaman usulul fiqh النات والمنؤوت ناتكي البدل يناتكي سننكما الحال فيما يناتكي وفي أبو نقب شيني جاني المطلق والمقيد أما المبحث الثاني فهو في المطلق والمقيد وإنما ذكره هنا لأن المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدا على المشهور فإذا قيل أكرم الطلاب أكرم الطلاب نعم. أكرم الطلاب فالمراد الشمول فهذا عام وإذا قيل أكرم أكرم طالبا فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص فردا بعينه بل هو شائع في جميع الأفراد لكن لا يتناول لا يتناوله الحكم إلا على سبيل البلد إلى الجمع فإذا أكرم زيد مثلا لم يكرم غيره جميل yanzu kun gane muhimmancin ambatan sifa a nan gurin don bai nuna mana cewa sifa tana daga cikin ne al-mukhassisat domin lokacin da Allah ce wa mun qatala minkum muta'ammidan fa fada mislu ma qatala minan na'am ba cewa aka yi wa man qatalahu minkum fa jazaa'un mislu ma qatala kaga wannan ya zama ya shafi kowa da kowa duk wanda ya kace wata dabba ya farauce ta yana cikin ihrami to shikenan dole sai yayi kafara sawan kana aminan kana nasiyan kana muftiyan kana ala ilmin lam yakun ala ilmin bidhalik amma sai Allah ya kayyade cewa mun mota minkum muta'ammidan hukuncin ya ke banta da cewa sai in mutum yana ne fi halatul amdi wa amma al-mabahatu tsani abin bincike na biyu a cikin wannan wuri san mutum ya ne mutlaqul muqayyad magana ce ta al-mutlaq da kuma al-muqayyad wa inna ma dhakarahu hunak kawai mutum ya ce dan menene malam zai kawo al-mutlaq al-muqayyad annabi sai ce wa inna ma dhakarahu huna ya kawo shi nan ne li'anna al-mutlaq tajihun bil am da ma al-mutlaq ya yi kama da me العام والمقيد شبيه بالخاص shi kuma al-muqayyid yayi kama da khas ka gane mun cewa shabihun yayi kama da shi wana bai zama shi ba kenan dan kama da wani ba ta wani idan aka ce wani yayi kama da wani to wana bai zama shi ba 100 bisa 100 akwai wajhu tashabu akwai wajhu shabahu bainahuma sai ce lakin na umum al-ammi wa umum al-mutlaq badali ina fata mun fahimta umum din da ke cikin am umum ne boli ya shafi kowa da kowa duk abin da lafazin ke nuna wato ya shafi duk wanda ke iya shiga karkashin lafazin kun gane ai ya za nan idan na zo na kalle ku na ce ukhrujo min hadal masjid wannan ya zo me am amma idan na ce falyakhruj wahidun minkum <laughs> wannan ya zo me ya zama mutlaq mutlaq to me bambancin su am ya shafi kowa da kowa ta yadda dole sai kowa ya fita sai dai in ya taksisi idan yace ukhruju jami'an illa sahibu thawb al-abyad to kaga nan gurin nayi ne taksisi dukkan ku dole ku fita sai wanda yake da farin tufafi ne kawai zai zauna amma idan na ce ukhruju kawai ne shiru ba tare da nayi takaidi ba tare da nayi taksisi ba ya zama me kowa sai ya fita kowa sai ya fita amma idan na ce falyakhruju wahidun minkum ɗayan ku ya fita to wannan kalmar ɗaya fa ta iya shafan kowa a karan kansa amma ba ta shafar ku ku duka idan ɗaya daga nan gefen ya fita shikenan wafa bil kaga ga ne wannan ya shafi kowa a karan kansa dole sai kowa ya fita amma can gurin tanawala wahidan la ainihi sha'i'un fi bani jinsi kawai sai ake bukata wannan ɗayan kila kai ne kila shi ne kila wane ne kila wane ne amma idan aka ce amsu ya shafe ku ko duka shi ne yake cewa lakin na umum al'ami shumuli umum din da am ya kunsa shumuli ne yani shamila kulla wahidin min al-mukhatabin ya shafi kowa cikin waɗanda aka yi wa magana wa umum al-mutlaqi badali amma umuman din da ke cikin al-mutlaq ko badali ne yani كمل هذا بدل هذا وهذا بدل هذا وهذا بدل هذا بحيث لو خرج هذا لكفى هذا مؤنة الخروج او خرج ذات خرج الباقين مؤنة الخروج اذا تيف تاتيك وسارا ما نازم امدد جن سولا يا شافي قوة شي كتاي اما امدد جنمي سولا شيني اموم بدني يعني بحيث لو خرج واحد يعني ناب عن الاخرين انا فاتنكم بهندا قام سالي فاذا قيل idan wani mai magana ya zo ce da kai akrimut tullab yi karamci ga ɗaliban <laughs> sai ka ba waɗansu ba kai ba waɗansu ba ka zartar da umarninsa sai ka ba kowa sannan kai me ka zartar da umarninsa akrimut tullab <laughs> ba yadda kyauta ga ɗaliban fal muradu ash to kaga anan yana nufin kowa da kowa cikin su fa hadha am wannan ya zo mai am wa idza qila amma inda za a ce akrim taliban yi kyauta ga wani ɗalibi cikin waɗannan kaga ɗayan ne ya iya wa wannan ne ya iya wa wannan ne ya iya wa wancan ne amma in ya ba ɗaya ya soke nauyin fa hada fihi umumun min jiha akwai umum tunda ya shafi kowa da kowa annahu la yakhussu fardan bi ainihi bai kebanci mutum ɗaya ba bal huwa sha'i'un fi jami'il afrad ya shafi dukkan ɗaiɗaiku lakin la yatanawaluhu al-hukm illa ala sabilil badal sai dai baya shafar kowane mutum kowane mutum shi kadai sai dai in ya zanto a madadin yan uwansa ya shafe ni amma banda sauran ya shafe ka banda sauran ya shafe wancan banda sauran kaga wannan ya zama shine mutuwa kenan fa idza ukrima zaid lokacin da wani ce da kai akarin taliban makaranta guda ce sai ce ka karrama dalibi daya kaga ya shafe su su duka kenan a lokacin inda zaka karrama zaidu lam yukram zairuhu to ba sai an yi karamci kuma ga sauran ba tunda ɗaya ya nemi kai kun gane ai to wannan shine bambanci tsakanin am da kuma al-mutlaq والمطلق لغة ما خلا من القيد وابتلاء ما دل على شرعه في جنسه بلا قيد شكرا إذا أنت المطلق سين إذا أبن دباية دبابي إذا كنت هذا فرس مطلق وأن dokin a sake ki ma'ana babu wata igiya ta tare shi ba a sa masa ragama ba ba sa masa linzami ba ba sa masa dabebe ba ba a masa tarnaki ba mutalak حمار مطلق يعني لم يقيد بشيء فهو حر طليق يمشي ويجي حيث شاء ina fata an fahimta to ka zama mutlaq kenan ai ma kala min alqaidi abinda babu wani kaidi sai tare da shi shi kuma kaidi zai iya zantowa kaidi ne hissi zai iya zantowa me kaidi ma'anawi kaidi hissi idan ka sa mutum da bai bai da tarnaki da za a iya gani a ce fulanun muqayyadun bis salasin kaga na hal huwa qaidun hissiyyun aw ma'anawi qaidun hissi idan na ce fulanin mu kayyadun bil awamiri wannan wahi hal huwa kaidun hissi na ma'anawi ma'anawi ina fata an fahimta kamar malami ya hana sa fita sai wallahi kayyada ni shefi bi qaid ma'ana hal huwa kaidun ma'anawi na aw hissi ma'anawi lannahu qala lahu la takhruj huwa qaidun ma'anawi lannahu laisa bi hissi ina fata an fahimta wasilahan lahan amma islahi kuwa idan aka ce al-mutlaq أنا نفهم ما دل على شائئ في جنسه بلا قيد ما دل على شائئ في جنسه بلا قيد دكا من لفظي بينوني أجسا قوان قمم يرمى أنا في جنسه بلا قيد با تارد قيد با تون نشين مطلق زي شرح تعريفه نعم. فقولنا ما أي لفظ وهذا يشمل المطلق وقولنا على شائع في جنسه يخرج العلم كزيد والعام لأنه يستغرق جميع أفراد الجنس لا على أنه شائع فقط وقولنا بلا قيد يخرج المقيد بيتي إذا مكتي ما أنا نفي اللفظ يعني أي لفظ أي لفظ وهو يشمل المطلق والمقيد lafazi ko ya shafi mutlaq ya shafi muqayyad amma da yace ma dalla ala sha'in fi jinsihi wanda ya nuna wata gamammiyar ma'ana a cikin jinsi kaga yukhrij alam ya fitar da ne al'alam domin alal la yadullu ala sha'in fi jinsihi wa innama yadullu ala fardin bi ainihi lokacin da kace zaid bai zama isma'il bai shafi ibrahim ba bai shafi isma'il bai shafi zaid shi kadai wal'am sannan kuma wato ya fitar da al'am saboda mai li'annahu ko jami'a afradul jins shi am ya shafi kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikin jinsi shafi ɗaya ne amma wannan dayan ba a san kowane ne ba ta yadda kowane ɗaya ya fito ya wakilci sauran kun gane ai wa qauluna bila qaid da yace bila qaid ay qaid yukhrij muqayyad kedan nan ta'arifun mutlaq ya fitar maka da me المقيد دان شي المقيد الى da نعم. kaidi tattare هو أكثر أكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات نحو أكرم طالبا ومنه قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وأكثر المواضع mafiya yawan يوم المطلق almutlaq ke واكثر wa المطلق mafiya yawan wuraren da ake samun mutlak shine tu fi siyaqil isbat nikira zuwa cikin jerin zance na tabbatarwa an gane ko a samu nakira ba ba fi siyaqi shart ba ba fi siyaqi nafi ba fi siyaq al isbat kamar idan kace akrim taliban fa hada mutlak akrim taliban karrama talibi mana a nan gurin kowane talibi ka ba ka ansa umarninsa amma ba sai ka ba su kuma su duka ba kafin ka bayar zai iya shafar kowa amma wata kawai a madadin sauran kenan wa minhu qawluhu ta'ala wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqaba mahallu shahid anan mun raqaba ya zo me nakira fi siyaq al-isbat min qabli an yatamassa ka bike ne ya zo mutlaq والمقيد والمقيد لغة ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان واصطلاحا ما دل على على جنسه مقيد مقيد بصفة من الصفات kaga da shi alƙaid da ya shi ne abin da ake daure abu da shi to ya madaurin amma ko da madaurin hannu ne aka ɗaure mutum a hannu ko aka ɗaure shi a kafa ko aka ɗaure shi a ko ina ne ma sunan shi ne ko aka ɗaure shi a sa duk sunan shi alƙai ba eh, haka abin da ke nufi da almuƙayyar shine duk abin da aka sa kaidi mutum ne ko dabba wannan a lugha kenan ayi sulahi fa ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات ناو أكرم طالبا مهذبا فطالب فطالبا فرد شائع من جنس الطلاب قيد هنا بما يقلل شيوعه فالمقيد هو مطلق لاحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد أما إصطلاحي إذا في منني مقيد المقيد دام يا ان ذاك متى نعم فتحة المقيد كما رد شيما المطلق كذا لام دين ذاك متى بي مفعول فعلا هو يزول فاعل بزيد أنت المقيد ya zama ismul fa'il kenan to kuma ana ma dalla ala على fi jinsihi muqayyadun bi بصفة min sifat wannan shi ne muqayyad abin da ya nuna daya dayan zai iya yaduwa a cikin dukkan jinsi kila wani ne kila wani ne kila wani ne kila wani ne amma kuma sai ka kayyade shi da sifa kayyade shi da sifa ya bambanta shi da sauran kenan nahu kamar ka ce akrim taliban muhazzaban to ka ga nan gurin dole in ba ɗalibin da yake da akhlaq ba wanda zaka karrama da yace akrim taliban muhazzaban yake mai tarbiyya ta gari mai halayya ta gari an gane ko fa taliban fardu shay'un fi jinsi tullab lokacin da kace talib ya shafi kowane daya cikin daidaikun jinsin dalibai ko ba haka ba lakin kuyi da huna bima yuqallilu shuyu'ahu amma sai aka kawo wata kalma da ta rage maka fadin yaduwarsa da ta karanta shiyo huya duwarsa ita ce da aka ce mai muhazzaban hadhihi al-kalima qayyadathu min shiyo ta hana ta hana yaduwarsa domin ba kowa ne ke zama muhazzab ba cikin dalibai wal muqayyad huna mutlaq al muqayyad anan gurin ya zama mutlaq lahikahu qaydun akhrajahu an al-itlaq ila taqayyid ina fada mu fahimta kullu hadha kalamun wadih أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام الأول ما جاء مطلقا بلا قيد فهذا يجب العمل به على إطلاقه كقوله تعالى وأمهات نسائكم فهذا نص مطلق لم يقي لم يقيد بالدخول بالدخول فيعمل به على إطلاقه فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أم لم يدخل الثاني ما جاء مقيدا فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه كقوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فورد الصيام مقيدا بالتتابع وبكونه قبل قبل التماس قبل التماس قبل التماس والاستمتاع فيعمل به على تقييده بهذين القيدين واعلم ان الالفاظ في هذا الباب ثلاثه اقسام نعم كسني cewa lafazza a cikin wannan babu sun kasu kashi uku al-awwal kashi na farko cikin lafazza ma lafazin da yazo a sake babu kaidi an gane ko fa hadha yajibu al-amalu bihi ala itlaqihi wannan ya zama wajibi kai amfani da shi akan itlaqin sa ba ce ba dan ka samu mutlaq karka aiki da shi dan baka sani ba kila yana da muqayyad yadda in bid'a ake faɗa shi yasa waɗansu suka haramta aiki da qur'ani suka ce domin alfazuhu akwai lafzun aham akwai lafzun mutlaq to aham din nan ka sani ko da kai sani ba kai ba mustahidi ba to akan haka ka kyale qur'ani gefe guda ka dauki littattafai na fuka ha'u dan su sun sani in yana da khas din ko in bai da shi abinda suka faɗa masa Allah ku zo mutlak ka sani ko yana da muqayyad san ne zaka yi aiki da shi ka ajiye shi ka je kai ta bincike har sai in kayi bincike kayi ko shekara hudu ko biyar kana yi in ka gano kaidin to suka yi aiki da shi in ka gano babu kaidi suka ce to yanzu na gano ba kaidi bari in fara aiki da shi ka zo bayan shekara hudu ko biyar ba ka yi girbi to to waye ba ka garanti za ka yi shekara hudu ko biyar din kan haka sai suka haramta yin aiki da alkur'ani shine abinda sawu ya faɗa cewa aiki da zahirin alkur'ani cikin jikin Allah wani ganganci abinda malam ya faɗa wajen 96 ko 97 aka yi ta kururuwa a garin nan kamar me su suna ganin kwata-kwata karka aiki da alkur'ani qur'ani su bai karanta don tabarruki hadisin manzan Allah ma ka karanta don tabarruki saboda kowace aya cikin aya ta alqur'ani ko hadisi cikin hadisin manzo Allah ile zanto am ne yana da khas kai baka san khas din ba mutlak ne yana muqayyad baka san muqayyad din ba kila mansukh ne kai kuma baka san nasikh din ba ka je kai ta aiki da abin da yake mansukh da haka in kaga aya karka ka kila mansukh ya ce <laughs> kaga a sai ka je ka nemo haka suka ce to shine nan gurin kaga yace na farko ma da mutlakan lafazi da yazo mutlakan bila kai sai ce fa haza me yajibul amalu bi itlaqihi dole zaka yi aiki da shi ala itlaqihi idan ka samu muqayyad din daga baya ka dora in kuskure kai a tambaya duk an yafe maka saboda rabbana la tu'akhidhna inna Sina an yafe maka duk abin in baka samu muqayyad din ba ka kuma ka sha in ma ka samu muqayyad kuma daga nan gurin sai ka canja sai ka yi taqayyidin auren taqayyidin ka kyale itlaq din auren itlaq din sa ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa ummahatu nisaikum iyayen matanku ma'ana dukkan wadda take uwa ga matarka haramun ne kai mai ka aure ta to kaga an ya zanto mutlaq idan dai ka auri ya to uwarta ta zama haramun mutlaq sawa'un dakalta bil bint aw lam tadkhul biha amma lokacin da ka auri uwa yadda ba ta zama haramun sai in ka sardawa uwar amma ka auri uwa an ɗaura aure an ci goro an sha alewa kowa yana ta murna shi nan daga baya sai kaga yar ne mutlak ko mu samu abin da ya kayyade shi ba a shikenan kaga ana amfani da me mutlak ba sai an je an nemo ta kayyidi ba fa hadha nasu mutlak lam yuqayyad bid dukhul kaga ba ai ta kayyidin sa bid dukhul fa yu'malu bihi ala itlaqihi za ya aiki da shi akan itlaqin sa fa tahrumu ummu zawja sai zanto uwar matarka ta zama haramun gare ka bi mujarrad al aqdi daga zaran an daura aure ala bintiha to kuma ya zanto a ga yarta to uwar ta zama haramun kenan sawa'un biha ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba kun gane ai to wannan lafazi na farko kenan al alfaz allati ta'ati mutlaqa aha athani ma da'a muqayyadan na biyu shine abin da yazo muqayyad fa yalzamu al amalu bi mujabil qaidi bi mujab jimun din nan zaka mata fa yalzamu al-aqd al bi mujab al-qaidi ya zama lazimi tilas yin aiki da abin da qaidin ya wajabta mujabul qaidi abin da qaidin ya ne ya wajabta alwari warid fihi wanda zo a cikinsa sa wala sahu ilghahu ba ka jefar da wannan qaidin ba ka kaulihi ta'ala fi kafaratu zihar kamar da Allah faɗa a cikin kafara ta zihari faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa dukkan wanda bai samu abin da zai yi kafara ta hanyar yantar da baiwa ba an gane ko bai kuma to to wannan hukuncin su shine mutu shaharaini mutatabi'aini zai yi azumi na wata biyu suna bin juna min kabla an yi yatamassa kafin haduwa da ita matarsa kafin saduwa da matarsa kafin su sadu da juna mahallin shahid a nan wurin an yi kaidi fa warada siyamu muqayyadan azumi sai zanto me muqayyad dan da ce fa man fa yarfa siyamu kawai ya shiru da ko azumi nawa kai ya wadatar kamar lam yajid fa siyamu idan kai daya sunan shi siyam in kai biyu sunan shi asiyam amma sai ce fa siyamu mai shaharaini fa qayyada hadha siyam bi annahu la budda an yabluga shaharaini wa adhan shahran la yakunani munfasilan la yakunani munfasilan wa innama la budda an yakuna mutatabi'aini kun gane ko fa siyamu shahrayn mutatabi'ain kaga ne fa warada siyamu muqayyadan bit tatabu'i wa bi kaunihi qabla at-tamas kuma dole ne azumin shi ma an kayyade shi da cewa kafin saduwa da matar wal istimta da jin daɗi kafin wato saduwa da ita kenan fa yau malubi ya la ka ga nan dole kai aiki da wannan kaidin da ya bi biha zainal da kaidi guda biyu duk mutumin da ya zihari to dole ne yayi azumi na wata biyu a jere kuma dole ne azumin nan ya zanto kafin ya fara saduwa da matar kaga kaidi guda biyu kenan azumin dole ya zama na wata biyu a jere da juna sannan kuma azumin dole ya kasance kafin saduwa kaga kaidi guda biyu kenan to dukkan lafazi da yazo muqayyad dole ya aiki da shi akan kaidin sa idan yazo mutlaq ya aiki da shi ne Allah ya tulaki eh الثالث أن يرد اللفظ مطلقا في نفس ومقيدا في نفس آخر فيحمل المطلق على المقيد ومعنى حمل المطلق عليه أن يقيد المطلق بقيد المقيد بقيد المقيد نعم بقيد المقيد وذلك إذا كان الحكم واحدا ومثاله ما ذكره المصنف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وأطلقت في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة رقبة من قبل أن يتماسى والحكم واحد وهو تحرير رقبة فيحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان في كفارة الظهار على أحد القولين في المسألة ممتاز نأكو أن يريد اللفظ مطلقا في نفس ومقيدا في نفس آخر لفظ ديني أما أن يزومنا مطلق أتنكم يزومنا مي مقيد, مقيد. kun da ya samu banda na farko can lafazi ɗaya ne ya zo mutlak kaɗai kaga za mu yi aiki da shi ala idlaki can lafazi ɗaya ne ya zo muqayyad kaɗai kaga za mu yi aiki da shi ala taqayyidihi amma jaa mutlaqan fi mawdi'in wa muqayyadan fi mawdi'in akhar to nan fa yuhmad al mutlaq ala al muqayyad shi mutlaq din sai mu bashi ma'anar muqayyad mu dora shi akan muqayyad kamar dai da na faɗa muku hamdul mutlaq ala muqayyad wa ma'ana hamlil mutlaq ala al muqayyad abinda ake nufi da hamzul mutlaq al muqayyad kuma shine an yuqayyada al mutlaq bi qayd al muqayyad wato shi wani malamin yake cewa in kana so ka ji larabci mara daɗi ka karanta ka karanta fiqh ko usulul fiqh ko ana <laughs> ba daɗi sai dai ka gane ba larabcin gwaninta bane larabcin ilimi ne to amma wani lokacin kuma sukan zurfafa irin su rinka yin algaz wani ta'amiya don dai a yi maka gwaninta a ɓoye maka wani abin da sauransu irin yadda mai muktasar yake yi ya <laughs> kawo fi'ili sai an yi su tsira uku sannan kawo fa'ilinsa kaga ya zaka gano ta fa'ilinsa ne <laughs> ko a zo a kawo na'atu a zo a kawo man'utu ka zo a kawo wata jumla mu'tar da sannan a kawo man'utu a can gaba a tasa hankalin yana da yawa mutum ba zai gane ba الثالث <laughs> wato wannan kenan wato ah, ma'ana hamdul mutlaq abinda yake nufi da hamdul mutlaq alaiha ah, an yuqayyad al mutlaq shi mutlaq din da yazo sai a yi masa qaidi bi qaidil muqayyad da qaidin da ke cikin muqayyad kamar dai da muka buga misali can mun ja'a taharur raqabatin mu'mina hiya muqayyadatun bi madha bil iman fa taharur raqabatin min qabl an yatamassa fa hadhihi mutlaqa fa hadha al al mutlaq ala dhalika فنحمل هذا المطلق على ذلك المقيد فنقول الرقبة لابد أن تكون مؤمنة في الزهار كما كانت مؤمنة في كفارة القتل الخطأ لأن الحكم واحد الحكم هنالك كفارة وهنا كذلك كفارة فإذا ما دام الحكم واحد فلا بد هنا تحرير هنا تحرير الحكم واحد هنا تحرير هنا تحرير هنا فدامه انت تدكيو وذلك إذا كان الحكم واحدا هنا نفهم إذا كنت يا دم ومثاله ما ذكره المصنف المصنف مثال أنت شيني أبن دم مولفين يا أنبتا من أن الرقبة قيدت بالإيمان سوى a raqaba ai an yi taqayyudin ta da imani fi mawdi'in haka kawai yace ko yace wa utul qarfi ba'd al mawadi sai shiru kawai tunda shi yana yin ikhtisari ne baya son ya kawo maka ayoyin fi utlaqat fi mawdi'in wa utlaqat wa qayyidat fi ba'd al mawadi' sai ce to ga misalin sanan shine cewa raqaba qayyidat bil iman fi kaffaratul qatl في قوله تعالى فتهدوا رقبة مؤمنة وأطلقت في كفارة الجهاد في قوله تعالى فتهدوا رقبة من قبل أن يتمسى والحكم واحد وهو تحرير رقبة فيهمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان في كفارة الظهار على أحد القولين في المسألة دا أنا أقول أقول أن سكت suka ce المطلق za المقيد yi إذا اتهد السبب والحكم كان kadai على أهد القولين كنا نعم. amma ko inda suka ce a'a idza tahada al-hukm shikenan hatta walau kana sabab mukhtalif ma dama al-hukm wahidan wa nahnu nahmud al-mutlaq al muqayyid to akan sai tafi akan nan gune ce al-ahad al-qawlain fil mas'ala eh فإن اختلف الحكم عمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد شكرا أما إذا يزنتو جاء النفس مطلقا هنا وجاء مقيدا هنا فاختلف الحكم فإننا نعمل بالمطلق على إطلاقه ونعمل بالمقيد على تقييده فلا نحمد المطلق المقيد لماذا لأن الحكم اختلف الحكم اختلف zai مثال إنسان ومثاله آية الوضوء قيدت بها قيدت بها الأيدي إلى المرافق كما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وفي آية التيمم جاءت مطلقة قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والحكم مختلف لأنه في الوضوء غسل غسل وفي التيمم مسح فلا نعم. يحمل المطلق يحمل المطلق المقيد عند الجمهور وقد دلت السنة على أن المسح في التيمم للكفين والله أعلم هذا والمطلق والمقيد أهوال أخرى وقع فيها الخلاف أيضا تجدها في المطولات shi kenan na ne nan baya bukatar sharhi sun na riga na faɗa muku shi tun da baki sai ya ce wa da mutlaqal muqayyid ahwalun ukra al-mudrib al-mughayr suna da wadansu halayen da banban da guda uku nan waqa fi al-khilaf amma akwai sabani a tsakanin su da yawa ta tajriha fi mutawalat zaka same su a littattafai da suke tsawaitawa kamar littafin al-mutasfi ko ihkamul ahkam na al-amidi wannan suna cikin mutawalat cikin usulul fiqh ko al-bahr al-muhit na zarkashi shi ma na usulul fiqh ne banda al-bahr al-muhit na tafsiri eh, na abu hayyan wannan al-bahr al-muhit fi usulul fiqh wajen jizi'i takwas ne shi ma ka gani ko su irin su misbahul munir duk wannan suna tsawaitawa da yawa za su yi bayani komai su karkare gaba daya akan masala. amma nan gurin mu muna tanawulin abin ne a mataki na wato ainihin farko mataki na firamare kaga ba za mu tsawaita wancan ba amma duk wanda ya sami shi shike wannan shine foundation idan mutum ya sami shi zai iya shiga can ya fahimta in mutum bai fahimci nan gurin ba ko ya shiga can ba zai iya gane ba musamman wato ba ilimi da yake da muhimmanci dan adam ya tsaya ya yi ta hakikinsa sosai ya fahimce shi irin ulumul ala ulumul ala shine ilimin da yake makamashi na ilimi shi ba ilimin bane a karan kansa amma makamashi ne na me sai da shi zaka fahimci qur'ani sai da shi zaka fahimci hadisi sai da shi zaka fahimci sauran abubuwa shine ulumul ala kamar ilimin larabci da shafin shafi da sarf ulumul ala ne kamar ilimi na usulul fiqh din nan ulumul ala ne masalahul hadis ulumul ala ne ba su ne kai tsaye don mutum ya karanta na nahawu ko ya haddace littafin siboyi da ka ba lada babu zunubi sai in ya yi amfani da shi wajen fahimtar qur'ani nan lada za ta zo ko ya amfani da shi wajen fahimtar mai hadisi haka mutum ya haddace dukkan littafin usulul fiqh in bai amfani da su bai ya tadbikin sa akan fahimtar ayoyin alqur'ani ko hadisi nan lada ga wani abun da akai to ulumul ala shi miza sa ne mutum baya iya karanta sa shi kadai dole sai ya je wajen malami ina fata mun fahimta dole sai ka je wajen malami kaga yanzu abin da yake shafar da yawa daga cikin ɗaliban ilimi idan mutum ya yi HIS zai ɗan iya jin larabci sama-sama haka ya yi diploma zai ɗan iya jin larabci sama-sama to sai mutum ya samu dama sai ya karanta tafsirin wata aya cikin ibn kasir ya fahimta amma fahimtar wannan ayar ba nan fahimtar dukkan tafsirin ibn kasir sai in yana da ulumul ala wanda za su taimaka masa sosai da sosai dan za a zo wani waje ya karanta shafi goma cikin shafi goma bai fahimci guda uku ba kuma uku nan suna da alaka da fahimtar sauran bakwai din matukar uku nan ba su fahimci ba to bakwai din can za a fahimci kuskure a ciki don suna da alaka da su ka iya karanta shafi ɗaya gaba ɗayan sa ka fahimta sai su tsira biyun ƙarshe kuma fahimtar su tsira biyun ƙarshe na da alaka da mai duka shafin gaba ɗaya to wannan sai yake sa duk wanda yake ɗan iya larabci ya ɗauki littafin ibn kasir ko ɗan kaɗan ne ya duba ya ɗauki irin su fatawoyin su bilbas ya dauki irin littafan su albani da suka yi takharijat suka yi takariri suka kare maka komai kawai abin da zaka karanta wani ya ce kaza wani fulan ifi ne wani fulan abin nan ne to sai su jarrabu da wannan sai su kin ulumul ala to shi kuma wancan daga wannan littafin wanda ya dafa ya komai ya ajiye maka to kuma kai ba za ka iya karanta kowane irin littafi ba sai shi to a nan gudun zai mutum ya samu kansa cikin matsala ina fata an fahimta saboda haka lalle dagewa kan ulumul ala din nan yana da muhimmanci ka'ida ce zai baka amma da zaka iya fahimtar komai yanzu anan gurin ya kawo mana hamdul mutlaq al muqayyad muke yi bayani a takaice cewa dai hamdul mutlaq al muqayyad zai zai zama wato idan zamu kalle shi zamu kalle shi ne ta wajahi guda hudu ko dai an yattahid al hukm was sabab ko ko ba haka ba an yakhtalifa al hukm was sabab ko kuma an yattahid as sabab wa yakhtalifa al hukm ko an yaktalifa sabab wa yattahid al-hukm ba kashi hudu ba kenan to waɗannan fa suna da misalai cikin alqur'ani da hadisi idan an baka su to kuma kenan ya zaka kai tatbiqin su a nan gudan a islahi abinda za a nuna maka gashi kaza ittihad al-hukm wa sabab to menene zance rajihi hamdul mutlaq al-muqayyid ko adamu hamlihi to sannan ya zan kawo amsala din su cikin qur'ani ya zan kawo amsala din su cikin me hadisi karkashin kaida ɗaya sai ka kawo ashratul amsala to wannan kuma dama shine ilimi ka fahimci ka'idar karan kanta zaka iya tatbikin ta zaka iya kawo fula din cikin Qur'ani da hadisi to amma idan muka fahimci wannan ba wanda ya riga ya kammala komai ya ce kawai aure kaza la yuhmal al mutlaq al muqayyad shikenan sai ka dauka sai ka tafi amma baka san ba kuma sauran rassan ba tunda shi yayi magana akan abin da munasabar zance ya samu kansa a ciki a lokacin amma kai idan ka fahimci asalin da an faɗa ka san yaran me ake so a ce ina fata an fahimta to waɗannan ababai shi yasa suke da matukar muhimmanci wato ɗalibin ilimi ya basu. muhimmancin gaske a darasi na gaba kafin mu shiga al-mukhassis al-munfasil tun yanzu mun gama da al-mukhassisat al-muttasila wato na farko za mu yi muraja'ar baya ta hanyar tambayoyi da zai yi muku na baka ba wai karantowa za mu ba sannan kuma musamman wannan darasin na karshe na hamdul mutlaq al-muqayyad za mu ɗauki amsila din a dukkan wuraren guda hudu inda ittihadul hukm wa sabab ila misalan cikin alqur'ani istilaful hukm wa sabab ina misalansa sannan ittihadus sabab wa istilaful hukm ina misalansa sannan kuma istilafu sabab wa ittihadul hukm shi ina misalansa ina fata an fahimta to yadda zamu ga misalansa cikin qur'ani ko mu ne ma kai kanka kai tunani dai ana ta ƙara inda ilimi ke da albarka shine idan aka kawo maka misali daya biyu uku kai ma sai ka ji wani lokacin kwakwalwarka tana kokarin tuno ana to abu kaza fa shi ma zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba to wannan bi iznihi ta'ala darasin zuwa kamar yadda na faɗa za mu kokari mu kara fito da abin fili ta hanyar amsila don amsila suna kan taimaka wajen fahimtar darasi sai mu taɓa ta haka saboda lokaci ya riga yayi sai mako na gaba idan Allah ya kai dan qasmul kinayatu bi itibari al-makni anhu thalathata tafam fa al makni anhu qad yakunu sifatan wa qad yakunu mawsufan wa qad yakunu nisbatan alhamdulillah sai mu taɓa ta haka ko arba'u halat na farko أن يتهد السبب والحكم ina ba mu fahimta an yattahida sababu wal hukum ya zanto sababin ɗaya haka hukuncin ma ɗaya ne kamar faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri bihi ka kaulihi حرمت عليكم الميتة والدم الآية مع قوله أو دما مسفوها ina fata mun fahimta ubangiji ta lati hurrimat alaikum almaytatu waddamu wa lamul khinzir ubangiji ya haramta muku musa ya haramta muku me me jini a nan gurin sai aka aka aka ambaci jini me mutlak kaga kenan ya shafi me kowane irin jini kowane irin jini haramun ne sawon kana daman sa'ilan سواء كان دما متجمدا السائل والمتجمد يسمى دما to kaga ayar farko tana haramta kowane irin dam amma aya ta biyu ta takaice cewa illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan dole wannan damin din ya zanto me almasfu almasfu shine as-sa'il mai kwaranya banda almutajammid kenan ورد الدم في الآية الأولى مطلقا وورد في الآية الثانية muƙayyadan to a nan gurin sababin ɗaya ne hukuncin ma menene ɗaya ne a nan gurin hukunci shine mai attaharim a wannan ayar ma hukunci shine mai attaharim tahrim sababin ta haramcin shine mai kaunuhu daman nan ma sababin haramcin shine kaunuhu mai daman kaga nan hada sababu wal hukum dan a can yadda aka ce hurrimat alaikumul maitatu والدم كذا التحريم شيء حكمتين هكذا ما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو صدقا أهل لغير الله به كذا جاء تقول حكم التحريم وهنا حكمه التحريم وسبب التحريم هنا كونه دما وسبب التحريم هنا كونه دما فأنا أقول إيه؟ wato kaga ittihada sababu wal hukum kenan to a nan wurin malamai sun tafi akan wujubu hamdul mutlaq alal muqayyad wajaba hamdul mutlaq alal muqayyad abu hanifa ne kawai bai yadda ba amma dukkan mazahib salasa sun tafi akan cewa labudda min hamdul mutlaqi alal muqayyad ina fata mun fahimta to daga nan gurin sai ne ce an yaktalifa sabab wal hukum ka kaulihi ne an yaktalifa sabab wal hukum sababin ya saba shi ma hukuncin ya yi ne ya saba sababi da hukunci su saba ku tuno ɗan nan mun faɗe اها من يدعى أنا محل الشاهد إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ما محل الشاهد أنا أقول إلى المرافق أيديكم وإطلاق الأيدي أعظم تقييد الأيدي إلى المرافق ما قوله مين famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu anan gurin sai ka ce ka kaulihi famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma qawlihi فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى فتام فهمت وردت ورد الأيدي هنا مي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وردت الأيدي هنا مطلقة ووردت هنا مقيدة إلى المرافق أيديكم إلى المرافق يا مقيد أما أنا نقول وأيديكم وردت مي mutlaq to a nan gurin hal ikhtalafa sababu wal hukm ma hukunci ne kawai canja hukunci ne kawai canja amma sabab ɗaya ne shine dai iradatu sala aradta an tusalli السبب أنت تريد أن تصلي إذا كنتم إلى فاغسلوا وجوهكم ina fata an fahimta kaga a nan gurin ba shine wannan wanda hakikanin muke nufi ba an yastalifa sababu wal hukum ku tuno shi dai na faɗa mana shi aha ina jin ka والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أها مع قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق جميل انا انت فقط هو ايديهما جاءت الايدي هنا ميت mutlaqa bi ghairi انا anan gurin faksulu wujuhakum wa aydiyakum illa marafiq السبب هنا في قتل أيدي ما هو السرقة أنغانيكو والحكم ما هو القطع والسبب هنا في غسل الأيدي ما هو إرادة الصلاة إرادة الصلاة والحكم ما هو الغسل كذا أنا اختلف السبب to a nan gurin la yuhmalul mutlaq ala al muqayyad ittifaqan ba yanda za a yi hamdul mutlaq ala al muqayyad ba wanda zai kawo mana nan gurin yace ai aidi da aka ce da wa aidi huma dadda ya zama mutlaq ai za a yanke hannun ne zuwa wuyan hannu saboda mai za a muqayyadan fi qawlihi faksilu wujuhakum wa aydiyakum sai mu ce la hada la yajuzu hamdul mutlaq ala al muqayyad لأن السبب مختلف والحكم كذلك مختلف لأن السبب في القطع لأن السبب في قطع الأيدي ما هو السرقة والسبب في غسل الأيدي ما هو إدارة الصلاة إذا السبب مختلف والحكم هنا ما هو القطع والحكم هنا ما هو الغسل إذا اختلف السبب والحكم فلا يجوز حمل المطلق على المقيد فلا يجوز حمل المطلق على المقيد تو na uku shine wanda kuka kawo shine an yattahida sabab wa yaktalif al-hukm كقوله فامسه بوجوهكم وأيديكم منه مع قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إنا فتام فهمت كاغني أنا أنت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أأم آه بك أيدي مطلقة أما فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ذكرت الأيدي هنا مقيدة والسبب واحد وهو إرادة الصلاة لكن الحكم مختلف لأن الحكم هنا المسح والحكم هنا الغسل إذا الحكم مختلف لكن السبب واحد وأنا أقول ما لم يسني سباني ودنسو قالوا بحمد المطلق على المقيد ودنسو كسي آآ لا يهمل المطلق على المقيد لا يهمل المطلق على المقيد duk sabab dai guda ɗaya ne amma hukunci ya mai ya saba waɗanda suka ce la yuhmal al-mutlaq al muqayyad suka ce ai abinda za mu da hukuncin daban-daban ne lauka na kullum minhuma ghaslan la hamalna al-mutlaq al muqayyad waɗanda suka ce yi yuhmal al-mutlaq al muqayyad suka ce a na hannu da nahmiluhuma ma dama sabab wahid fa nuqayyidu هذا اللفظ المطلق بهذا القيد الوارد في هذا النص إن فدان فهمتا سكتي دن كل رفدا الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا حرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعدون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا wajen yantar da baiwa ya ce min kabla an yi tamasa wajen azumi wata biyu a jere ya ce min kabla an yi tamasa wajen ciyarwa sai ya ce mai fiye tsawa musulci miskinan bai ce min kabla an yi tamasa sai aka yi shuru fa hal nahmil al-mutlaq al-muqayyad huna walla ma nahmiluhu kaga dai sababin guda ɗaya ne zihari yasa zaka yantar da baiwa zihari yasa zaka yi azumin wata biyu a jere zihari yasa zaka ciyar da mai miskinai sittin to tun da an ce min kabla an yatamassa wajen yantar da baiwa an ce min kabla an yatamassa wajen azumin wata jiya jere to dan me kuma ba za a sa min min qabla an yatamassa ba lokacin ciyarwa yanzu a nan gurin sai mutum ya kasance zai iya yantar da baiwa shin ya halatta sadar matarsa kafin yantar da baiwar bai halatta ba dole sai ya me yantar da baiwa sai ya zanto ba yantar da baiwa zai ba dan saboda baya da hali azumin wata biyu zai shin ya halatta ya sadar matarsa kafin ya cika wannan azumin wata biyu to kafin ya wannan dole sai ya wannan azumin to sai zanto cewa ba zai iya azumin wata biyu ba shi abin da zai iya ciyar da miskinai sittin to tun da wannan ne ya zama wajibi a kansa a yanzu ya iya saduwa da matarsa kafin ya ciyar da miskinan ko sai ya sai ya ciyar da miskinan suka ce ya Allah bai ambace shi ba yace eh an yadda cewa ikhtalafa al-hukm al-hukm huna tahriru raqaba wal hukm huna siyamu shahrayn mutatabi'ain wal hukm huna it'amu 60 miskinan lakin as-sababa wahid فلا بد من حمل المطلق على المقيد ما دمنا نحمل المطلق على المقيد في تلك الصورة إذا لابد من حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة sai a ce da su abinda za ku koma a kansa asali shi hamlin mutlaq alal muqayyad menene kiyasi ne to ana kiyasi idan babu mai a nan a taimama mun samu nassi kalala manzan Allah ya nuna a shafi hannu zuwa wuyan hannu ina fata an fahimta kalalabun samu nas to ba za mu tsaya mu wani kiyasi wata ka'idar hamdul mutlaq al muqayyad ba ruwan mu da wannan ina fata an fahimta amma a can wajen zihari ba mu samu nassi ba da yace ya iya saduwa da ita kafin me ciyarwa da haka sai mu dauki hamdul mutlaq mai sai mu dauke shi akan me al asl hamdul mutlaq al muqayyad dan ba a yin kiyasi in akwai nassi in babu nassi sai a yi me kiyasi amma in akwai nasi ba a kiyasi za kiyasa ma'annas to kenan a babin zihari za mu yi haunin mutlaq alal muqayyad dangane da waɗancan nau'ika guda uku suno alkafara ta yadda ko dai mutum eh, yantar da baiwa dole min qabla an yi masa azumin wata biyu a jere dole min qabla an yi masa to haka ita'amu 60 miskinin shi ma dole min qabli an yi masa ma da sabab wahid الحكم وإن اختلف لابد من حمل المطلق على المقيد إلا إذا ورد نص يمنع من ذلك شكرا ka huta in ka dauki wannan amma ka tsaya wani ya ce a dauka wani ya ce kar a dauka wannan kadai ba zai fice ka ba sai dai ka ce menene asalin haulul mutlaq alal muqayyad sai a ce ai kiyasi ne to tunda ko kiyasi ne shi kiyasi ana yin in ba nasi kuma ba a in ba sai a yi inda nasi ko ba za ki yasi ba dan laki ya sama annas wannan kaida ce sanan ya laki ya sama annas to a babun taimama muna da nasi karar cewa manzo Allah ya nuna nan ake shafa a cikin taimama hannu zuwa wuyan hannu ba za mu ce ba dole mu dauke shi ilal marafiki dan hamlul mutlaq al muqayyad sai hada khalafa an-nas ijtihadun khalafa an-nas qiyasun khalafa an-nas fala yu'tad bihi abun wannan hada wadih to sai na nawa sai na hudu shine me أن يجتهد الحكم ويختلف السبب ina fatan kuna gane rubutu na أن يجتهد الحكم ويختلف السبب كمر مين ga hukunci ɗaya ne amma sababi ya ta ban ka kaulihi fi ka kaulihi fi qatl amdi a qatl kasa khata فتحرير رقبة مؤمنة haka ne ma a kaulihi fi kafarati zihar فتحرير رقبة من قبل من قبل أن يتماسكوا Allah ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sai aka kawo tahriru raqaba din raqaba din ta zama mu'mina amma dan fa tahriru raqabatin min qabla an yatamassa ja'at ar-raqaba fi suratul mujadala ja'at ar-raqaba mutlaqa wa waradat ar-raqaba fi suratul nisa muqayyada والسبب هنا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى السبب ما هو الظهار والسبب في قوله فتحرير رقبة مؤمنة ما هو يو كذا سبب يا رومي يا شابن بن السبب هنا القتل والسبب هنا الظهار جميل كذا السبب اختلف لكن الحكم التحرير وهنا حكم التحرير فالحكم واحد لكن السبب مختلف فأنا ما اختلفوا اختلفوا لكن الراجح حمل المطلق على المقيد الراجح حمل المطلق على المقيد wato an yi ta da sabuwar hukum wannan labudda min hamdul mutlaq ala al-muqayyad illa khilaf la yutaddu bihi wa khilaf abu hanifa la yutaddu bihi an yakhtalifa sababu والحكم فهذا لا يهمل المطلق على المقيد بتاتا اتفاقا أن يتهد السبب ويختلف الحكم فهذا يهمل المطلق على المقيد إلا إذا ورد نص يمنع من ذلك أن يتهد الحكم ويختلف السبب فهذا الراجح فيه حمل المطلق على المقيد انا ba ta kuna da dama ku wasa a da'irar ku ta fahimta wajen muraja'a na littattafai na usulul fiqh da suka bayyana waɗannan abubuwa za su kawo muku amsala da yawa da sauransu ina fata an fahimta to idan mutum yayi rantsuwa rantsuwa rantsuwa ubangiji ta ala ta ne fa kaffaratuhu it'amu عشرة مساكين من أوسط ما تديمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام جاء الصوم هنا مقيدا أو مطلق لا مطلق لأنه لم يقيد بكونه متتابعا فثلاثة أيام مطلق لم يذكر التتابع wannan azumi guda uku a jere ba a jere ba shi da ya ce azumi uku to nan gudan an ambaci azumi mai mutlak sai muka samu azumi a kafara na zihari an ce mu shaharai ne muta mutatabi aini sai muka samu azumi a kafara a kafara na mutumin da ya yi wani abu a cikin aikin haji ko mu ce muka samu azumi a hadaya na aikin haji an ce faman lam yajid fa ya salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin ba a nan wurin kaga shi ma mutlak ne don tunda ba a ce ba dole sai ya yi ta tabu an gane ko siyamu salasati a yamin filhaji dole sai ka yi su a jere wa sab'atin idza rajatun wannan sab'atin dole sai kai sa jere ya zo me mutlaq to yanzu mu abin da muke so mu nema wa hukunci shine azumin kafarar rantsuwa din tan guda uku fa siyamu salasati ayyam to sai muke neman ina za mu makala shi shin rantsuwa ta fi yin kama da aikin haji sai mu ce to yadda yake a aikin haji mutlaq to a rantsuwa ma ya zama me mutlaq ko kuma rantsuwa ta fi yin kamanceceniya da zahari sai mu ce to yadda yake a babin zahari mutatabi'an to wajen kafara ta rantsuwa ma ya kamata ya zanto me da me ya tafi yin kama da zahari tafi yin kama